Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 30 ga watan Mayu na shekara ta 2020 Aisha Tisila ce tare da Salfilu Hashim Gumal. Da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Hukumar lafiya ta duniya da WHO jiya Juma'a ta kaddamar da wani wurin musayar bayanai da fasaha da kuma hanyoyin jinya a yakin da ake da ciwon COVID-19. Kasar Rasha na daɗa wargaza ƙasar Libya saboda samu damar kafa sansanin saka ido kan arewacin Afirka. An danƙe wani ɗan sanda farar fata da ya danna wuyan wani bakar fata da gwiwarsa wanda ya kai ga mutuwar bakar fatan. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mahukunta a Najeriya sun amince da sauya tsarin 'yan sanda tare da aiwatar da cikakken tsarin 'yan sandan unguwanni ko me hakan ke nufi? wannan tsari da aka bi yanzu ya rage ko ya bama wayannan yankuna wayanda ya kara dama su ma su taimaka wurin daukan ko yanke hukunci ko daukan mataki idan matsala ta taso Haka kuma kwamitin da gwamnatin jihar Zamfara ta nada na sulhu da mahara wanda ke karkashin kwamishinan 'yan sanda na jihar CP Usman na goggo. ya samu nasarar ceto mutane goma sha biyu da mahara suka sace. kuma wannan haɗin gwiwa ya sa an da waɗannan mutane goma sha biyu ga waɗanda har yanzu su ba su tuba ga wannan mugun sama. Muna kuma tafi da shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Sannan muna ɗauke da ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Juma'a ta kaddamar da wani wurin musayar bayanai da fasaha da kuma hanyoyin jinya a yakin da ake da ciwon COVID-19 wanda kwayar cutar coronavirus ke haddasawa. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus da shugaban Costa Rica Carlos Alvarado wanda ya kawo wannan shawarar tun asali sun jagoranci kaddamar da wannan shiri daga birnin Geneva. tedros ya ce wannan shirin wanda ake kira covid-19 technology access pool ctap wato ma'adanar fasahohin da suka jibanci yaƙi da cutar covid-19 ctap a takaice zai kai ga gina ma'adanar ƙasa da ƙasa da fasahohin da suke da nasaba da rigakafi da magunguna da kuma hanyoyin jinya a yaƙi da wannan annoba. ya yi kira kamfanoni da gwamnatoci da su kirkiro da ingantattun hanyoyin jinya da su bayar da gudunmawar fasahohin kirkiro da magunguna ga ma'adanar bayanan wadda kuma za ta miƙa ga sauran kamfanonin domin su kirkiro ƙarin magungunan. Ƙasar Rasha na daɗawar wargaza ƙasar Libya saboda ta samu damar kafa sansanin saka ido kan arewacin Afirka kamar yadda take da shi a gabashin Turai da gabas ta tsakiya a cewar wani babban jami'in rundunar sojin Amurka da ke Afirka, Afirkam a takaici. Kasar ta Rasha tana amfani da irin wannan dabara ta yi amfani da ita a Crimea da Ukraine da kuma kasar Syria. A cewar mataimakin daraktan sashen bayanan sirrin rundunar Africom, a baya Rasha ta nuna karar cewa a shirye take ta yi irin wannan aiki, kuma ga dukkan alamu ta fara yin hakan. Birgediya Janar Gregory Hanfield ya ce sojojin Rasha sun kai jiragen yaƙi samfarin jet mig 29 akalla goma sha hudu da kuma jirgi mai ruwan mai samfarin su 24 cikin ƙasar libya ta wajen rabewa da iran da siriya don su mara baya ga sojojin hayar da ke aiki wa rasha wajen taya dakarun da ke yaƙi da gwamnatin libya da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita ya ce sojojin amurka suna kuma sani da wasu ƙarin jiragen dakon kaya da suka shigo cikin libya da kuma wasu makamai masu linzami da suka ɗan kwana biyu tun farko a wannan satin rundunar ta africom ta fitar da wasu hotunan jiragen rasha samfarin mig 29 a sansanin aljufra da ke ƙasar ta libya waɗanda ta ce an sake musu fenti ne a ƙasar saboda ta ɓoye asalinsu na rasha Kasar Filo zai sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu shiga taskar rahotanninmu. A wani ƙoƙari na magance barazanar da ke tattare da tashe-tashen hankula na tsaro da ke faruwa a Najeriya. Mahukunta a ƙasar sun amince da sauya tsarin 'yan sanda tare da aiwatar da cikakken tsarin 'yan sandan unguwanni. Wannan shine yunkurin kawo sauyi na farko tun zamanin mulkin mallaka. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko mana. Wannan sake tsarin 'yan sanda ya hada da cikakken iko na mallakar hukumar leƙen asiri tare da ƙarin wasu rundunoni guda biyar da za su zama ƙarƙashin jagorancin mataimakin su feto janar. A yanzu akwai hukumar bincike a jihohin inugu da Gombe waɗanda za su kula da manyan laifuka da suka samu asali daga yankin kudu maso gabas da kudu maso kudu sannan na Gombe zai kula da yankin arewa maso gabas. Yanzu haka ana da command guda takwas. Akwai a Oka wanda zai hada da jihohin inugu Anambra da Ebonyi. A Kura zai hada da jihohin Ondo da Ekiti. Yana Gowa wanda zai hada da jihohin Bayelsa da Rivers. Sai command din Maiduguri wanda zai hada da jihohin Yobe da Borno. Command din Katsina zai hada da Kaduna. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda kuma mai magana da yawon rundunar Frank Mba ya yi ƙarin haske. coordinated effort by the federal government to reposition the Nigeria police force for better service delivery. If you look at what the reorganization has done for the service, it has essentially helped to bring police services closer to the people from the hitherto 12 zonal commands that we had in the country, today we have 17 Zone Command. Frank Mba ya ce wannan sauyi ya zo ne a daidai kuma ya ƙara kawo 'yan sanda kusa da jama'a ta hakan za a samu sauƙi wajen mu'amala da kuma samun bayanai in kin lura a da muna da rundunoni goma sha biyu ne yanzu an ƙara zuwa goma sha bakwai tare da ƙirƙirar muhimman hukumomi a ƙarƙashin su to yaya ƙwararru a fannin tsaro ke kallon wannan sabon tsari dr kabiru adamu shine shugaban ƙungiyar tsaro ta bcom securities wannan tsari da aka bi yanzu ya rage ko ya ba ma wayannan yankuna wayanda ha kara dama na su ma su taimaka wurin daukan ko yanke hukunci ko daukan mataki idan matsala ta taso sannan wurin tattara bayanai da tantance shi wato abin da ake ce investigation na karkashin bangaren yan sanda da ake ce ma force cid kara su da yadda aka canza tsarin yanzu zai kara kawo su kusa da jama'a manufa dai shine kafa wannan tsari na yan sanda wadda da turanci ake ce ma community policing wato wani tsari na tafiyar da aikin 'yan sanda wanda zai mayar da iko ga shi talaka ko duk wani wanda yake zaune a ƙauye ko a gida ma'ana kai da kake ƙauye ko kai kai da kai gida kai za ka gabatar da abin da kake bukata 'yan sanda su yi maka a ƙarƙashin shi wannan tsari wanda ya kira community policing. To sai dai ga tsohon mukaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa Comrade Isa Tijjani yana ganin a sake dubawa ta fannin ba su kayan aiki a rundunonin kafin su fara ɗaukan matakai. Idan an yi wa'annan duka za a ba su kudadensu za a ba su kayan ayyuka za a tabbatar da cewar ba a sa musu ba a musu katsalandan aikin su in dai an samu wannan a lokacin ne zaka fara tunanin cewar 'yan sanda za su yi aikin su in sun yi ba daidai ba in ka kama wani ka iya hukunta shi amma a yanzu zancen da ake yi gaskiya in dai ba gyara waɗannan abubuwan akai ba ni ban ga za ta ci sauya zani ba domin ko ma an canza an karkasa an karkasa an ce kaza an ce kaza tana nan dai ba ta canza zani ba a yanzu dai 'yan kasa za su zuba ido a ga irin irin tasirin da wannan sauyi zai yi a yanayin rashin tsaro a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Mayaka da sauran mabiya kungiyar ISIS waɗanda rushewar daularsu a Siriya da Iraki ba ta sa sun karaya ba. na daɗa karfi da kuma zama masu haɗari bisa ga wani binciken jami'an ɓangaren yaƙi da ta'addanci na amurka suka yi yayin da ba a bayyana dalla-dallar tsananin da barazanar da ke yi ba sabon rikicin ya gano canjin da aka samu bai da nasaba sosai da daɗa ƙarfi da isis ta yi kwanan nan kamar yadda yake da nasaba da tsarin da suka yi wanda suke aiwatarwa sannan a hankali Ƙungiyar ISIS ta yi ƙoƙarin sake farfaɗo da ƙarfinta na iya gudanar da ayyukanta. Abin da wani jami'in yaƙi da ta'addanci na Amurka ya faɗa wa murya Amurka kenan. Ya ƙara da cewa sun daɗa ingantawa tare kuma da sake fasalin yadda suke gudanar da harkokinsu ta yadda ya dace da yanayin inda suke musamman a gabashin Siriya cikin tsawon watanni. An danƙe wani farar fata da ya danna wuyan wani baƙar fata da gwiwarsa. bayan kuma an buga ma bakar fatan ankwa a hannu a birnin minneapolis na amurka wanda har ta kai ga bakar fatan ya mutu bayan da ya yi ta gaya masa cewa baya iya numfashi an tuhumi ɗan sandan da laifin kisan kai a tuni ɗin karamar hukumar hennepin mike freeman ya bayyana tuhumce-tuhumcen jiya juma'a bayan da ya ce ofishinsa na da isassun shaidan tabbatar da wannan tuhumce-tuhumce. nan take dai freeman bai bayyana dalla-dallar tuhumar ba to amma ya ce zai bayyana wata tuhumar aikata babban laifi daga bisani wanda abin ya shafa george floyd dan shekaru 46 da haihuwa an tabbatar da mutuwarsa jim kaɗan bayan da aka maka shi da ƙasa yayin da an kwaki hannunsa kuma ɗan sanda derek chauvin ya danne masa wuya da gwiwa yayin da floyd ke cewa bai iya numfashi iyalan marigayi floyd dai sun mai da martani da cewa suna buƙatar masu gabatar da ƙaran su daɗa tsananta tuhumar tunu wani al'amari ya janyo zanga-zanga a wasu biranen amurka ciki har da washington dc da gidan shugaban ƙasa na white house a gaida Sarfilu hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Kwamitin da gwamnatin jihar Zamfara ta nada na sulhu da mahara wanda ke ƙarƙashin kwamishinan 'yan sanda na jihar CP Usman Nagogo ya sami nasarar ceto mutane goma sha biyu da mahara suka sace wakilinmu sani shu'aibu malumfashi ya ruwaito cewa maharan da suka tuba ne ke taimakawa 'yan sanda wajen karɓo waɗanda aka sace. a hirarmu da shi kwamishinan 'yan sanda na jihar cp usman na goggo wanda ke cike da farin cikin haɗin kan da suke samu da waɗanda suka tuba ya kara da cewa akwai waɗanda tuba ga wannan ya sana'a kuma duk alamu ya nuna sun tuba kaga su suna daji sun yi misalin sirrin daji saboda haka duk wani abu wanda ya shahara ka sama ne da sauransu mukan da haɗin kansu wasu lokuta ma suna fiya su su kama mana ba tare da muna nan ba wannan lokacin mun haɗin gwiwa da su kuma wannan haɗin gwiwa ya sa an ta waɗannan mutane goma sha biyu da waɗanda har yanzu su ba su tuba ga wannan mugun sana'a. Eh, sun kai kamar makonni nawa hannun waɗanda suka sace su? Mako uku sun kai ga waɗanda sace su. Yanzu suna nan wurin ku ne koko an haɗa su da iyalansu? Da dama bayan an kawo su gwamnati ta haɗa su da likitocin ta kuma an diba lafiyar su an tabbatar da cewa lallai ba su da wani ciwo gaji cikinsu an sallame su sun koma inda iyalansu. A wani labarin kuma rundunar 'yan sanda tare da haɗin gwiwar sojoji da kuma jami'an leken asiri ta DSS sun sami nasarar kamo waɗanda ke haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a jihar. Sai inda an ka fito ta gwamnatin tare ta ɗau matakai na hana haƙo ma'adinai a zamfara akan nata tunanin cewa bai rasa alaƙa da ta'addancin da ake yi. Da tun wannan lokacin an ɗauki an bar wannan haƙo ma'adinai ta haramtacciya hanya amma sai daga baya labari ya zo muna cewa ya ana nan ana yi haka mun kai samame mun koma samun labaran an sake koma wannan lokacin ma na haɗin gwiwa ne yan sanda da sojoji da yan leƙen asiri shine mun kai samame a waɗannan wurare guda shida a hukuyun anka da kuma gobe alhamdulillah dai mun je mun tara kuma mun samu ɗari biyu da hamsin da shida masu wannan kuma a ta hanyar haramta ce hanya a yayin da kuka je kuma sa su bisa ga al'ada kukan yi yan bincike waɗannan irin abubuwa kuka samu. To ɗaya daga cikin abubuwan da muka samu a waɗannan wurare shine gogobi waɗanda ake amfani da su a haka ma'adinai ɗin. Sannan mun samu injin muka injin injin na ruwa waɗanda muna ganin suna amfani da su don wanke wannan yashi ko kuma ƙasan don su ga abin da ke ciki. To waɗannan su ne dai abubuwan da mun ka tara kuma da su ne mun ka kamo su waɗannan bayan Allah. To su waɗannan mutane da kuka samu ciki an sake samun wasu 'yan kasashen waje. Eh, a halin yanzu mutum guda mun ka samu dan na Faso amma duka saura 'yan Najeriya ne. Ba irin wancan samamin ba. Ina ganin wancan samamin ya sa akasarin su dai sun wakan su kiyamu laila sun ban sun tafi amma da shi wannan hanyar kusan in ce shi yana da dan taurin karnashi ya tsaya so shi da mun ka samu cikin waɗannan ɗari biyu da hamsin da shida. taimakin kwamishinan yan sanda na jihar zamfara cp usman nagogo san shaib malumfashi murya amurka daga birnin gusau a najeriya. to a gaida sanin malumfashi har yanzu kuna tare da sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ke kawo karshen hira da ya faru da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasa a birnin tarayya Abuja ko kwamanda Obin Ayuba Gora akan yadda suke gudanar da ayyukansu a wannan lokaci da hukumomi ke yaki da cutar coronavirus. a makon da ya gabata shugaban na road safety a abuja ya ce suna baiwa su horo tare da jan kunnen su akan karban cin hanci amma duk da haka wasu kan karbi lamarin da ke kai ga koransu daga aiki amma kuma wasu sharri ake musu alhali ba su karbi na goron ba a yau za mu tashi ne daga wannan tambaya to kafin mu kai ga ka ba mu shawara na karshe kada mu yi tuya mu manta da albasa akwai korafi da muka samu na cewa yawancin jami'an tsaron ku da ke kewaye da shingaye da kuka sassa din nan a kafofin shigowa gari ba sa amfani da safan fuska ko safan hannu ko kayan kare su daga wannan annoba na coronavirus me za ka ce a game da wannan zargi idan dai aka ce yaran wanda suke aiki kyaye allura da kasa ne a nan birnin abuja a nan da birnin abuja sai da makaryaci kafin shi shugaban mu gaba daya ya fara dinka gaban wanda yake wuri na yanzu ana dinka su ana bamu yanzu har yanzu haka dinkewa ake yi amma suna so su ba a samu a cewa kowa a cikin birnin tarayyar abuja yana da shi to yawanci duk jami'in ku kenan duk jami'in mu shi ko marshal da kanshi ya riga ya bada wannan order kuma an fara yi da zu na jira debo wasu daga headquarter za a kira su su zo su karba kafin wayannan din shi ya tutura mana wasu kudi muka siyo wasu na kasuwa wanda in an amfani da shi sau daya ana iya yar to wannan ba zai taimaka ba wannan ma samu wanda in aka sa ka je gida ka wanke kafin washe gari ya bushe ka sake amfani da shi to shi ne yake dinkawa yanzu kuma akwai safar hannu da duk mun saya muka rarraba eh kowane rana ne ake fita kuma wayan abubuwa da amfani da su sau daya cirewa za a zubar ba wai za a wanke a sake amfani da su ba you know so but akwai wasu ma da suka ma taimaka wasu wanda suke muna su special marshals akwai wanda suka dan taimaka mana ma sun siya mana su sanitizers abin da muke shafa a hannu sun siya mana wasu hand gloves kamar haka duk wayannan mun rarraba a nan birnin tarayya abuja ina da unit da sun kai goma sha hudu guda goma sha daya a cikin unit nan su ne suke hulɗa da mutane sosai a waje guda daya ina national assembly suna nan suna gyara masu yadda za su iya ije motoci ko da mutane sun zo ko da sun zo ganin mutane a nan national assembly sai a gaya masu yadda za su ije motoci wayannan ba sa hulɗa da mutane a hanya kamar titi kamar yadda sauran suke to concentration namu mun ba da shi wanda suke hulda da mutane a waje to su ne muke raba masu wayannan kayan suke amfani da shi kuma na tabbata idan har aka samu wani bai amfani da shi ba wannan kan shi ne ya hana shi amfani da shi ba wai cewa ba ba shi ba yanzu haka ina da wasu packets din da suna nan ashe in ma sun kare suna iya sayi complete cewa kaza sun kare kafin ma mm, kafin ma ki zo sun kira da a nan headquarter din mu cewa in kawo list na abubuwan da muke nema yanzu wanda an bamu da wanda sun har sun riga sun gama in kawo list da za sake bamu wasu kayan so ina gani shi shugabanmu yana kokarin da ya kamata saboda haka ba ku da matsala da kayan aiki ba mu da matsala da kayan aiki gaskiyan kenan sai dai makareci to bari in samu shawararka ta karshe a cikin wannan yanayi da ake domin yanzu gashi gwamnoni sun yi taro sun ce za su rufe jihohi gaba daya to a shawarar da zan bayar a nan shine kada mu yi taurin kai da farko in kana yaki da wani da yake doki da bindiga yana binka ka gan shi ka san shi da ka ga ka san wannan in ya sami ni zai kashe ni ba za ka yi zancen abinci ba ba za ka yi zancen ruwa ba ba za ka yi zancen tufafi da kake da su ko kudin kake da su ba gudu za ka yi don ka samu kasira saboda gobe ka yi wasu harkoki amma wannan corona da ake magana kai ya fi wannan irin wannan yaki shi wannan corona ba ka ganin shi amma ya ganka ya samu wuri zai shiga tunda ba ka gani wanda kake yaki da shi me ya kamata ka yi an riga an gaya maka abubuwan da za ka yi kada wannan corona ta same ka me zai hana ka bi dokokin da an ce ka bi don ka samu ka yi yaki wannan corona tun da an riga an bamu aka ce mana bayan kwana goma sha hudu zai iya bayana kowane mutum to me zai hana mu wannan wahalan wanda suka yi yakin biafra misali sun san da abinci ne lokacin ba san da abinci ba don sun san da wannan ya ganka ya san cewa a wannan hmm, ba zai bar ni ba ni kuma na gashi ba zan bar shi ba dole na ga ya ne gudu zan yi ai kwanan har yanzu ana boko haram wanda suka samu kansu a wannan matsalar na boko haram su ne za su iya yi magana su gaya ma mutane cewa wannan corona din tun da an san maganin shi mu yi maganin maganin shi ne mu zauna a guri daya kada mu fita bayan kwana goma sha hudu duk wanda yake da shi da bai bayyana ba ya nuna cewa bai da shi haga mun kashe corona a nigeria ba kamar boko haram ba kana zama kana kwanciya ido da abu ido da wasu idanun ma ba kwanciya ba kake yi kawai da wani ya ja kafa wani iri baya wani ihu zaka doka ba ne sun zo sai ka tashi ka fara idan zaka gudu ka je in kana gudu boko haram ai baka tunanin ruwa baka tunanin abinci baka tunanin kudi baka tunanin ko me kake da shi a rayuwanka amma wannan me zai hana mu mu ce mun yi la'akari da abin da gwamnati sun ce mana mun so zan kira kai da kake da motoci ko kuma kana da mota kana diba mutane ko da daddare ka cusa su kamar sadin dan Allah ka bari ba zai taimake mu ba tun da ba rubuta goshin wani wani yana da shi ba ka sayar za ka yi ka guje shi ba mun bari mu yi abin da gwamnati sun ce mana mu yi abin da zai taimake mu kenan mu fita harkan corona a nan ne kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da kwamandan road safety a abuja ko kwamanda obin ayuba gora sai sabon mako idan allah ya kai mu kuje mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin shi bakon namu ko kwamanda obin ayuba gora shugaban road safety a birnin abuja da wakilin tamu madina dauda da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma dawo lafiya. A gaida Baba Yakubu makere Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar email Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Lawal Sani na kawu daura. Ya ce salam muryar Amurka. daukar wasu kudade daga cikin albashin ma'aikata a jihar kano da gwamna abdullahi umar ganduje ya yi wai da sunan yaƙi da cutar coronavirus ba adalci ba ne duba da cewa gwamna bai ba da sanarwar rage albashinsa ko na manyan 'yan siyasar jihar kano ba domin a yi yaƙi da cutar corona daga ƙarshe ina tunatar da mahukuntan najeriya cewa a dai rinka tunawa da ranar mutuwa Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Zainab Ibrahim Musa Wada da Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Zainab Babaji Barikin Ladi Jos jihar Plateau. suka ce salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. To a yau mun shigo wannan fili ne domin mu miƙa mu ga tashar talakawa ta VOA Hausa a bisa damar da kuke bamu na bayyana ra'ayoyin mu akan abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya. Ƙarshe muna muku fatan alheri Allah ya saka muku da alheri tashar talakawa ta VOA. sai sakon yana matar garba sabiola Gashua ta ce salam voa hausa sanarwar da kungiyar kwadagon najeriya ta fitar na allah wadai da matakin gwamnan jihar kano na rage albashin ma'aikata hakan ya yi daidai fata na gwamna ganduje zai sake wannan tsari sai sakon baban dimamman bande da magaram da yake cewa Salam VOA Hausa, al'umma kar mu tsaya ce-ce ku kuce kan cutar coronavirus. kowa ya san halin da al'umma suke ciki a wannan lokaci a yanzu in baka yawan saban allah gani ake baka waye ba ai dole ne a jarabci al'umma da cutar coronavirus allah ya sa mu gyara amin sai wannan saƙo na haɗin gwiwa daga aig sani gule kampala malam madori a jihar jigawa da ciroma mai turare dumjiya jamhuriyar niger da nuhu tela kubule yan kishin ƙasa suka fara da cewa VOA muna taya shugaba Muhammadu Buhari murnar cika shekara biyar cif cif kan karagar mulkin kasar mu Najeriya. Da fatan zai kara hazaƙa wajen cika alkawuran da ya ɗauka a lokacin yakin neman zabensa. Sai saƙo na ƙarshe da ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ya ce Salam VOA Hausa To muna fata fara aiwatar da muhimman sauye-sauye a kan rundunar 'yan sanda da gwamnatin Najeriya ta yi a wani mataki na inganta ayyukan 'yan sanda. Allah ya sa hakan ya kawo ƙarshen matsaloli kuma da zarge-zargen da ake yi wa ɓangaren aikin 'yan sanda baki ɗaya. Shirin yau da gobe shiri ne domin matasa da rayuwarsu ta yau da kullum. amma daga zamantakewa domin wani zaka samu siriri ɗin ga kyau ga haske ga sajen nan amma za ka samu gaskiya zai je yana duka matan shi da dai sauransu kwana biyu kuma yin auren arab. Siyasa. Gaskiya kuma yanzu fa ko ina ka bi za ka ji ana ta faman gaddama. Wasu al'umma na faɗin a gaskiya talakawan Najeriya na karɓar kiɗan general a sama saboda tangardar tattalin arziki da kuma yawan hauhawar sace al'umma. Wasu kuma kan ce ai idan batun gyara ne to shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya riga ya ɗau azama. Lafiya da kuma nishadi. har ma da al'adun gargajiya. A ce dai ga wata masarauta a Afirka kuma a gida guda gidan da ake sarauta da dadewa da girma da tsari babu to Muhammadu Rumfa ne shi kuma da ya tashi zai yi shi ya zana shi yana kallon alkibla ta maka yanzu an binciko a nasa in ka ja layi daga maka zai zo maka Kano ba tare da ya kuskure ba zai zo maka gidan Rumfa daidai layi haka za ka shi. Kasance da sashen Hausa na murya Amurka da karfe 4 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 da rabi agogon Ghana. tosar Filo ya sake shigowa da labaran duniya amma a takaice. hukumar lafiya ta duniya who jiya juma'a ta kaddamar da wani wurin musayar bayanai da fasaha da kuma hanyoyin jinya a yakin da ake da ciwon covid-19 wanda kwaya cutar coronavirus ke haddasawa shugaban hukumar who tedros adhanom ghebreyesus da shugaban costa rica carlos alvarado wanda ya kawo wannan shawara tun asali sun jagoranci kaddamar da wannan shiri daga birnin geneva tedros ya ce wannan shirin wanda ake kira covid-19 technology access pool ctap wato ma'adanar fasahohin da suka jibanci yaƙi da cutar covid-19 ctap a takaice zai kai ga gina ma'adanar ƙasa da ƙasa da fasahohin da suke da nasaba da rigakafi da magunguna da kuma hanyoyin jinya a yaƙi da wannan annoba. ya yi kira kamfani da gwamnatoci da su kirkiro da ingantattun hanyoyin jinya da su bayar da gudunmawar fasahohin kirkiro da magunguna ga ma'adanar bayanan wadda kuma za ta miƙa ga sauran kamfanonin domin su kirkiro ƙarin magungunan. Ƙasar Rasha na daɗa gaza ƙasar Libya saboda ta samu damar kafa sansanin saka ido kan arewacin Afirka kamar yadda take da shi a gabashin Turai da gabas ta tsakiya a cewar wani babban jami'in rundunar sojin Amurka da ke Afirka, Afirkam a takaice. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma kafin mai sallama muna miƙa ta'aziyarmu mu ga 'yan uwa da iyalan tsohon shugaban hukumar man fetur ta Najeriya wato NNPC. Dr. Mai Kanti Kacen Labaru wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya da daddare. Allah ya ji kansa da rahama ya kyautata tamu ƙarshen. sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman masar filo Hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya da kuma hailu haile da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau. Aisha Sule ce ke cewa a huta lafiya daga nan birnin Washington DC. avec